بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما فلككم في سقط قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القوم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره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 اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم هنا شابير لوتر رمضان جرير النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون آية da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma ya yi daidai da takwas ko da watan biyar miladiya dubu biyu da ishirin kuma wannan masallaci don tunatar da kawunan littafin allah muna cikin suratun nisa'i idan ba manta ba jiya ayar da muka tsaya a kai shine allah yana tunatar da mu matsayinmu babba shine iblis da aikin da ya fi halakar da mutane da shi babbar komar iblis da yake jefawa don ya kamo bayan allah ya jefa su a cikin wannan koma ya waka jahannama akwai alkawarin karya da buri wannan yana ɗaya daga cikin makamin da iblis yake yaudarar ɗan adam domin ya halaka shi Allah ka kubutar da mu daga wannan tarko na biyu ji nan muka tsaya ana rama yau za mu tashi wani zai na amonu ko? na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا to sai kuma Allah ya kira masu imani yace wallazina amanu wa amilus salihat waɗannan da suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai wato kalmar imani a baki kurun bata gamsarwa sai ta hadu da aiki shine sadaqar qulubuhum wa amilat jawarihum zuciyarsu ta gaskanta kalmar shahada gaban su kuma sun yi aiki da abin da zuciyarsu ta gaskanta sun yi abin da aka ce su yi na alkhairi sun bar abin da aka ce su bari na sharri wannan shine imani imani baya tabbata ya zama imani sai in kayi abin da aka ce ka yi ka bar abin da aka ce ka bari kaga kenan akwai amru akwai nahi wurin amru sallah kana yi akan lokaci azumin ramadana ta ɗau'i annan tahajjudi ayyuka dai kana yin su gurgudan ikonka domin duk aikin addini da Allah ya ce ka yi Allah yana cewa ka yi shi ne mastatsa hatta kullaha mastatsa ku ji tsoron Allah ne gwargwadon iko yanzu kaga wani a daren nan zai iya yin raka'a arba'in wani kuma ba zai iya yin goma ba ma ko ba haka ba to amma idan wanda ba zai iya yin goma ba yayi abin da zai iya yi a gurin Allah yayi wa Allah ta hmm. ba lalle sai nayi kamar naka ba yanzu wani a yau zai iya haddace zai iya sauke alqur'ani wani kuma har watan ya kare ma ba zai iya saukewa ba to kowa dai yana yi ne gwargwadon iko to idan kai abin da aka ce ka yi ka bar abin da aka ce ka bari to wannan shi ake kira imani hmm. shine ma'ana na amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai da imaninsu, su waɗannan ba Allah madaukakin sarki yace sanudkiluhum jannatin ko hmm. za mu shigar da su aljanna da jarimin tatiyar Alhawar. anhar wadda koramu ke gudana karkashin ta khalidi na biya abada suna masu dawoma a cikin aljanna har abada wa'adan lahi haqqan alƙawarin Allah gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qilan wai waye yin Allah gaskiyar magana ne babu shi ba wanda ya fi Allah gaskiyar magana da haka Allah ya alkawari zai shigar da su wa'adan lahi haqqan alƙawarin Allah gaskiya ne hadha wa'du min Allah وعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة Alƙawarin Allah tabbas zai tabbata babu makawa. wanda ya bi Allah ya hannu daga abinda Allah ya hana shi tabbas zai ganshi cikin aljanna wata rana Allah ka samu na ciki wata ran zaka ganka duk wannan abin da ake faɗa na alatu aljanna cewa Allah akwai aljanna da Allah da haske gina ta haske shine ginin akwai wacce aka gina ta da yaqut hmm. akwai wacce aka gina ta da zabarjat akwai wacce aka gina ta da lu'ulu'i akwai wacce aka gina ta da diamond akwai wacce aka gina ta da gold an gane amma wacce ta fi daraja kololuwa ita ce wacce aka tara turin haske aka gina maka gidan hmm. yanzu ya hankalinka hankalinka zai iya hararo gidan da aka gina shi da haske wallahi duk yadda zaka iya tunda babu shi a duniya ba za ka iya hararo shi ba hmm. amma tabbas wasu gidansu da haske Allah ya gina shi kaga wanda aka yi magini da haske kaga wanda aka gina gidan da gol shi dan kauye ne a bakin wancan ai ko ba ga wani hmm. shi wancan tarin hasken ne kawai gidansa to Allah na tuba ko da yunku aka ce za a maka gini a aljanna ai ka su ka shiga <laughs> Allah ka tsiratar da mu amin shine Allah yake cewa man asdaqu min Allah qilan babu wanda ya ce Allah gaskiyar magana don haka abinda ake bukata ga bawa ya tsaya akan la ilaha illallah wala rabba siwa ko ba haka ba muhammadur rasulullahi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu fi khutbatihi inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammad kullum manzo Allah ya zauna akan bubari zai hudu ba yakan ce inna asdaqal hadithi kitabullah hmm. wa khairal hadi hadi muhammad mafi gaskiyar zance shine zancen Allah mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar manzan Allah mafi sharrin al'amari abin da aka kirkira duk wani abin da aka kirkiro shi bayan addini wannan shine yafi koma zan yafi komai zama sharri Allah kiyaye sai kuma Allah ya ce laysa bi amaniyikum laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا to shi kuma addini ba buri ba ne kai buri kawai za ka samu kaza ko Allah zai maka kaza ko Allah zai maka kaza ba buri ba kamar yadda wasu ke ɗaukar cewa za a baka wata addu'a baka daina aikata haram ba baka daina cin haram ba wanda ma duk musulmin kwarai ya riga ya san yana daga cikin sharaɗin Allah ya karɓi addu'ar mutum sai kana cin halal ko ba haka bane jama duk wanda ka ga yana addu'a Allah na karɓa yana cin halal amma haram tana hana addu'ar ka ko ɗakin masallaci da masallaci to amma sai ga mutum an baka wata addu'a an ce wai ko kai sata ko ka yi zina ko ka yi ƙarya ko ka yi fashi ko ka yi kisan kai ko me kake yi sai ka shiga aljanna in kana karanta wannan addu'a ƙarya ne wanda ya gaya maka wannan wallahi ƙarya ke domin shi kullum mai addu'a nasa buri ne ba burin Allah ya karɓa addu'ar kake yi bane mm. shikenan kawai to shine Allah ce laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab shi addini ba akan burin ku ya tsaya ba kuma ba akan burin ahli kitab ya tsaya ba man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mugun aiki yujza bihi za a yi masa sakayya da shi wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasiran ba zai samu wani koma bayan Allah majibincin al'amarinsa ko wanda zai mutum shi an gane ko saboda haka duk wanda ya aikata wani aiki wannan aya saukanta ta tsananta ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eh, da Allah ya ce eh, eh, man ya su an yujzabi duk wanda ya aikata mummunan aiki sai an masa sakayya da shi wannan ya sa sahabbai suka yi ta kuka suka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ga wata aya ta sauka gare ka cewa wanda ya aikata aiki ya ji zafi sai an masa sakayya da shi sai manzo Allah ce masa ai kamar yadda Allah ce faman ya amal min qala barratin khairan yara wa man ya amal min qala barratin sharran yara abi hurairah yace lamma nazalat hadhihi al-aya laysa bi amaniikum wala amani ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bihi balagat min al-muslimin mablagan shadida wannan aya ka kai wa musulmi makura mai tsanani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce a qaribu wa saddidu ku je ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku tsaya a tsakatsakin bin umarnin Allah wannan umarnin manzo Allah kenan ba fi kulli ma yusabu musulmi almuslimu kaffara ai duk abin da zai samu musulmi kafara ne an fahimta da ba su fahimta ba da ba su fahimci ayar wahida da manzo Allah ya faɗi wannan ko mu ayar ba da wannan hadisin ba ba mu fahimci ayar ba ko an ce manya amar su an yi bihi duk wanda ya mummuna yake sai an saka masa da shi to kana tsammanin sakamakon nan ai dole sai an shiga wuta kenan ko ba haka ba mm. to amma sai manzo Allah ya ce a'a ai duk wanda wani mummunan aiki ya sami wani mummunan aikata wani mummunan aiki to kafarar shi ne ko kai tuntube an gane ko wani yaro ya jifa ya tarwatsa maka kwata ta bata maka riga ka koma gida ka canza hmm. ai duk wannan damuwa ce duk wani abu dai da zai bata wa musulmi rai yuzu da bihi an saka maka da wani mummuna yake da kai hmm. saboda ana so ka mutu ka je lahira ba ka da hmm. an fahimta ko ko iyalin ka ce tai maka musu ko ka sa ta abu ta ki kai hakuri ka fito an goge maka wani zunubi da yawa mazaje ba su sani ba Allah na rage musu zunubai wajen haƙurcewa ɓace ran ƙamaci Allah sai wanke maka zunubi sai goge maka shi ta gaya maka magana kai ka kawo kuce ba nan wata ma riki-riki za ka ɗebo kayan marmarin nan ka shigo da shi sai ce dala je na kullum wani da jina na wani aibarka da wani abarbarka <laughs> ko ba gaba sai ta gwale ka tana fa so kuma za ta ci amma ba ba ta so ba wata ku tana nan garin da za a ma tuka Allah bai ba mai gidanta ba kuma haka zai dawo ta ce san da zuwa mai gida yau ma Allah bai ba ba karka damu hmm. kaga waccan da ba a kawo ba tana godiya wannan kuma da aka kawo tana kushewa haka ne halin su yake hmm. to in kai hakuri da irin halayenta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko dai in ta bi Allah ta tuba Allah ya hada ku a gidan aljanna ko kuma Allah ya musanya maka da wacce tafi ta quality a cikin aljanna kai ma ka san ba za a hada matar aljanna da ta duniya ba hmm. ko za su haɗu ko kusa za su saboda haka mazala ce ƙaribu wasaddidu mafi kulli ma yi sabu bihil musulmi kafara duk abin da zai samu musulmi kafara ne hatta naka ba yankubu ha au shauka yi shauku ha har wata ƙaya da za ta soke ka ka taka ko wata tsakuwa da za ka taka ta ka ji zafi a tafin sawunka zunubinka ake gogewa Shi ne manya amal su'an yuzuri an gane ko ko ya ka ɗan wani abu ko tun tuɓe ka ji kararsa ɗan a ka yi abin nan to akwai dan wani abu da kai wanda Allah baya so ka je lahira da shi yanzu nan sai a wanke maka shi na sai ce ko wala ya da lahu min lahi waliyan wala nasiran ba zai samu wani majicinci daga koma bayan Allah ba ko wani mataimaki da zai taimake shi na'am ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا to Allah kuma ce wa man ya'mal min as wanda ya aikata aikin kwarai min zakarin namiji ne au wa huwa mu'minun yana imani fa ulaika irin waɗannan ya dakhuluna aljannata za su shiga aljanna inji Allah wa wala yuzlamuna nakiran ba za a cuce su nakiri ba an samu da ake cewa nakiri in ka tsara da dino wannan zaka ga wani dan farin abu ya wannan dan farin farar fata wata yar farar fata ce zaka ga ta rulle wannan da dino to ba za a cuce ka wannan ba a hmm. an gane ko Allah baya cutar dan adam daidai da wannan duk abin da kai namiji ne kai ko mace don haka aka ce idan mutum ya kawo abinci gida mata ta dafa sai ta ji almajiri ya zo yana bara sai ta ɗauka ta bashi sadaka Allah zai ba ta ladan sadakan kai kuma Allah zai baka ladan nemo dukan ku sai kun samu nan ba kai ka nemo ba wani ya ce wani ta ɗauka ta ba almajiri wa za a rubuta mata a'a ba sata ta yi ba hmm. an gane hmm. ta ɗiba ta ba almajiri to za a ba ta ladan wannan sadakar kai kuma Allah zai baka ladan kai ka nemo saboda haka duk karuwa ce Ka ga karuwa kan karuwa ko hmm. abincin an riga an dafa shi ko a cikin kara a ya zama kashi in ba ci ba ma zubar da shi za ko ba haka ba ba gara ba wanda zai ci ba ya addu'a saboda haka Allah ya ce wala yuzlamuna naqiran ba a cuta ku ne na nakiri shine kan wannan wasu malaman su suka ce a wannan dan bawon dabinon dan hancin nan dabino da zaka balle ka yara shine ne kira wallahu ta'ala wannan dai safani na malamin tafsiri wallahu ta'ala a'lam Allah shine mai na'am ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا waye yafi kyautata addini mimman aslama wajhahu lillahi babu wanda yafi kyautata addini irin wanda ya mika fuskarsa da Allah yayi aikin sa da ikhlasi yana neman yardar Allah fa'amila imanan wa hisaban ya aiki da imani yana neman lada kawai yana yin sallah ne don Allah ya bashi lada yana karatun Alƙur'ani ne don Allah ya bashi lada yana tasbihi ne don Allah ya biya shi baya yi don wani ma ya sani in ma ya ga alaman zaka san halin da yake ciki sai bari saboda baya so kai kama gana kama gane cewa yana yin wani aiki ne koyewa yake yi baya so a sani in qur'ani ya tashi yana karantawa da daddare yana sallah baya so wani ya ji muryar yana koyewa yana karatun a hankali a hankali saboda yana san ladan a wurin Allah ai kun ga annabawa haka Allah ya rasu haka Allah ya rasu ko innahum kanu yusari'una fil khairat إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم سوء كانوا سنكسن يسارعون في الخيرات suna rigegeniya wajen aikin alkhairi in kana kwance da matarka sai ta tashi saɗaɓ ba ta so ka ji motsinta ta je ta yi alola ta dawo tana sallah ba ta so ka farka sai ta gama sai ta tashi ka an fahimta haka bayin Allah na kwarai in shine ya burga ta farkawa sai ya tashi jikinsa saɗaɓ sai zare jikinsa sai ya gama sai ya tashi ta ko kuma yana cikin ya gada zai kare sai ce ke wancan tashi tashi hmm. yusari una fil khairati suna geniya ne ina so riga ka farawa ke ma kina so ki riga ni farawa yusari'u wai da'una na ragaban wa rahaba suna bautata mana in ji Allah ragaban da kaunar lada wa rahaban da tsoron azaba Allah haka ake so bawa ya bauta wa Allah ka sa muna ciki sau da ka za ka ibada ka karka damu wani ya san ina yi ko bai sani ba ba kai baka ma so a sani da wanda ya sani da wanda bai sani sa'annan kuma yabo ba zai sa ka yi ba zanji kuma ba zai hana ka yi ba hmm. wannan yi dan Allah ka yi in wani ya zarge ka dama ba don tsoron zargin kake yi ba hmm. ka yi don tsoron kar a zarge ka ba ka yi don kwaɗayin a yabe ka wanda kake so ya yaba maka shi ne wa to kuma ya san kayi hmm. muka ya san kayi saboda haka bayan aiki don Allah kawai ya damu. an gane ko hmm. da haka Allah ce wa man ahsanu dinan asalama aslama wajhahu lillahi babu wanda yafi kyakkyawan addini irin wanda ya mika fuskar sa ga Allah yayi wa huwa muhsinun kuma yana mai ihsani abinda ake ce ma ihsani shine muttabi'an fi amalihi ma shar'ahu Allah lahu yana bin abinda Allah ya shar'anta masa bisa karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko shine muhsin ihsani ya tsaya ne akan kai aikinka bisa ka alakanta shi da haka manzon Allah yake ayi duk wani aiki idan babu koyi da manzon Allah babu mutaba'a aikin baya zuwa wurin Allah a hanya yake makalewa hmm. sai an je lahira su kuma mutum zai gane kuskure idan bai bi manzon Allah an gane hmm. saboda haka sallolinmu, azuminmu, azumin zakkar mu aikin haji zikiri karatun qur'ani ko menene yi kokari ka sama masa gurbi bisa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bayyana ko hmm. wannan shi ce ita ce tsira garin mu wattaba millata ibrahima hanifan sai ya bi tafarkin annabi ibrahima wanda ya zama tafarkin annabi ibrahima ya karkace wa dukkan wasu dariku hmm. wattakhadha allah ibrahima khalilan shi ko allah ya riƙe annabi ibrahima badadayin sa hmm. kullu kulla, hmm. wato badadayi na allah shi ne annabi ibrahim annabi ibrahima ya sha gogormaya mai yawa idan an ce hanif mai ake nufi da addini hanif shine ma'ilun an shirk hmm. addinin da ya karkace ba shi ba shirka shirka ta yi nan shi kuma ya yi nan to shine hanif addinin da Allah ke karba ke addinin da ake tafiya a aljanna da shi ke nan addinin da babu shirka ciki Allah ka sa muna cikin su tarikan lahu an basiratin wa mu'minun ala al-haqqi bi kulli wajh ya fuskanci gaskiya gaba la yasubbu an fasadu din yadda wani mutum zai kange shi bai isa ba wala ya rudduhu an muradun duk yadda wani yake so mai da shi bai isa ba sai Allah ya ce wattakaza Allahu Ibrahim khalilan Allah ya rike annabi Ibrahim badai min babi targhib fi ittiba'ihi wannan kuma an gaya mana ne a kwadaitar da mu bin tafarkin annabi Ibrahim imamun yuqta da bi shugaba ne da ake koyi da shi wasala ila gayati ba ya taqarrabu bihi al-ibadu lahu shi annabi Ibrahima ya kai iya kurewar ibada da in mutum ya kai wannan wurin yana kusa da Allah to shi annabi Ibrahima ya kai wurin da ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala domin kun ga Allah ya gaya mana a cikin suratul an'am cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi malakutu samawati wal ard hmm. ko na'am wani kuna min al-mutane hmm. Allah ya buɗe masa hijabi ya bashi ilimin sammai da abin da ke cikin sama gaba daya Allah ya buɗe masa hijabi ya san ilimin da ke cikin ƙasa da halittun da ke cikin ƙasa har zuwa ƙarƙashin ƙasa har zuwa ƙarƙashin jahannama duk Allah ya sanar da shi kamar yadda Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ran da ya tafi Isra'i da Mi'raji yana can sama ta bakwai shi kan annabi sai da aka kai shi sama ta bakwai aka ba shi wannan amma annabi Ibrahima shi a nan duniya aka yi masa amma annabi Muhammad sai da Allah ya kai shi can sama ta bakwai ya je Sidratul Muntaha to anan ne Allah ya buɗe masa komai Allah ya nuna masa wuta ya nuna masa aljanna aka nuna masa yan wuta aka nuna masa yan aljanna aka nuna masa irin aikin da zai shigar da al'ummarsa da yawa cikin aljanna aka nuna masa irin aikin da zai shigar da al'ummarsa da yawa cikin wuta duk manzo Allah ya sani an gane ko to shi ma annabi Ibrahim ya samu darajar annabi Ibrahim ba ta kai ta annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama an gane hmm. da aka tafi lahira manzo Allah yana sama da kowa hmm. amma anan a tsarin annabtaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana layi yana kan layin annabi ibrahim alaihi salatu wasallam don shine abul anbiya abu sani abul usani haka ake kiran shi bi millaka ibrahim ku wahayi ma Allah ya wa manzo Allah ce ani kadi ya manzo Allah kadi millata ibrahim tafarkin annabi ibrahim zaka bi hanifan ya karkata gaban shirka saboda haka annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a addininsa yana bin tafarkin annabi ibrahim saboda haka manzon Allah wata rana kamar yadda Abi Sa'id al-Khudri yace yace amma ba'du ayuhan nas ya ku mutane falau kuntu muttakizan min ahli al-ard khalilan annabi yace da a cikin mutanen duniya zan dauki wani badadayi na latakhastu ababakarin bin abi quhafa khalila hmm. inji annabi da zan riki wani ya zama badadayi na masoyi na na kudda a cikin mutanen duniya to ababakar zan dauka hmm. walakin sahibukum khalilullah haka manzo Allah sai dai ni bada'in Allah ne inji manzo hmm. ni bada'in Allah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi bada'i ne na Allah don haka yadda Allah ya riƙe annabi Ibrahim Khalil haka ya riƙe annabi Muhammad Khalil shi ma manzo Allah Khalilur Rahman hmm. kamar da ibrahim khalilur rahman da shi ma annabi muhammadu khalilur rahman sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an gane ko soyayya ta kure ba wata soyayya da Allah zai wa bawa da ta wuce san da yake wa manzon ba wata soyayya da Allah zai wa bawa wacce ta wuce san da yake wa annabi ibrahim don kamar ranar kiyama annabi ibrahim shi kadai zai tashi da gida kuma zai tashi tsarara da gida zai tashi yanzu duk duk din yawan mun nan rana da kiyama duk musulunci mu da sallolin mu nan tsarara ba bane tare zigidir Allah ya tsara da kashi kada ba mun sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya tufatar da wani bawan Allah ba ya da tufatar rana da kiyama Allah ne tufatar da shi wanda ya shayar da wani bawan Allah yana cikin shuwa rana da kiyama Allah ne shayar da shi wanda ya ciyar da wani bawan Allah yana cikin yunwa rana a kiyama Allah zai fitar da shi akwai waɗanda sadaka su za ta sa su tashi cikin sutura akwai waɗanda sadaka su za ta sa su tashi babu kishi akwai waɗanda sadaka su za ta sa su tashi babu yunwa rana a kiyama duk tsaye wannan da za a yi duk daɗe wannan da za a yi shi ba zai ji yunwa ba shi ba zai ji kishi ba saboda ya sadaukar da ruwa a nan duniya an sha ya sadaukar da abinci a nan duniya an ci ya yi kuma dogon Allah Allah kuma ya karɓa hmm. an gane ko wannan yana nan cikin hadisin abdurrahman ibn samura ranar kiyama akwai wanda inuwa ta za ta zo ta yi masa inuwa sadaka ta za ta zo ta yi masa inuwa akwai wanda sadaka ta za ta yi masa sutura akwai wanda sadaka ta za ta zama masa ruwa ya ji ya koshi akwai wanda sadaka ta za ta zama masa abinci ya ji shi kun ta cikin sa saboda haka in za ka yi kai don Allah ko ko hmm. na sai ce walillahi ko walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh وكان الله بكل شيء محيطا to walillahi yana ga Allah ma fi samawati wa ma fil abin da ke cikin sammon bakwai da ƙasa wa kana shi Allah ya kasance bi kulli shay'in muhitan Allah sa ya kewaye komai ilmu munafizu fi jami'i zalika ilimin Allah yana zartuwa a kokin la takafa alayhi kafiyatun min ibadihi duk wani manufa da dan adam ya koyi ba ta koyuwa ga Allah ka iya koyewa mutum dan uwanka amma shi Allah haka yake ganin zuciyarka sarari ba wani abu koyayye kafin ya halicci zuciyar ya saka mata tunani da su da wasu wasi ya san wani tunani ne zai rinjaye zuciyar tunanin alkhairi ne ko tunanin sharri ne Allah ya riga ya gama da dan adam baka da dabara hmm. ake so kullum tunaninka da zatonka ga mutane ya zama alkhairi idan ka fiye muna na zato ga mutane to wannan tunanin kuma muna da zaton naka zai kai har ga Allah manzo Allah kuma ya ce wanda ana inda Allah subhanahu wataala yana cewa bawa ana inda zanni abdibi, ina nan a inda bawa na yake zatona ba za ka fahimci wannan ba sai an karanta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yazo ya samu wani sahabi yana cikin gargara saura ka dan rayyata sai annabi ya ce ya kake ji sai ce ya rasulullahi ina tsoron zunubai na kar Allah kama ni da shi amma kuma ina kyautata wa Allah bato ina fata Allah zai mun gafara sai maza Allah ce dan aljanna ne kai ka rubuta amma annabi ya ce duk wanda mutuwa ta zo masa aka samu zuciyarsa a wannan manajin to zai shiga aljanna hmm. kana tsoron zunubinka kana kuma kyautata wa Allah ne to inda kake wa Allah zato to Allah za ka same shi a wuri hmm. in mutum yana yi wa Allah mummunan zato to sai samu azabar Allah in mutum yana wa Allah kyakkyawan zato sai samu rahamar Allah Allah ka samu kyautata zaton mu ga Allah to sai kuma yace wa yastaftunaka fil nisa'i ko wa yastaftunaka fil nisa'i قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكبوهن المستضعفين من الولدان وأن تقوموا وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما wannan aya ta sauka ne lokacin da musulunci ya zo ya tarar da laraba suna da wata al'ada idan mace idan ka mutu ka bar ƴaƴa mata da yara ƙanana da manyan ƴaƴa to manyan ƴaƴan su suke cin gado an fahimta karamar ƴarka e, ƴarka bashi ba a ba ta gado wai don ba za ta je ta kare kabila a wurin yaƙi ba haka ɗanka ƙarami shi ma ba a ba shi gado wai don ba zai iya ɗaukan makami ya je wurin yaƙi ba to ga musulunci ya zo yanzu su suna tambaya domin yadda suke yi idan aka mutu aka bar ma marayu an gani idan marainiyan nan ba wani ɗa namiji da zai gaji babanta ita ce mai cin gado kai kuma ɗan uwan babanta ne ko kuma an baka amanarta to sai ka ɗauri garka sai ka jefa bata kenan yanzu ba wanda zai aure ta in kana da sha'awa ka aure ta in baka sha'awa haka za ta yi ta zama don ta mutu ka ci gadanta an gane ko haka suke wannan al'ada to shine Allah ce wa yastabtu fil nisa suna tambayar ka ya manzon Allah game da mata da ake mutuwa a basu ba sa cin gado kul ka ce Allahu yuftikum fihinna Allah yana ba ku fatawa game da su wa ma yutla alaikum fil kitabi duk abin da aka karanta muku a cikin littafin alqur'ani fil yataman nisa cikin marayu na mata can a cikin farkon suratul nisa'i aya ta 11 Allah ya riga ya faɗi hukunci ya ce lil zakari mithlu hazzul unsayayn wannan shine abinda aka karanta muku nan shine rabon mace inji Allah an gane ko wa in kana wahidatun an nisbu in ka mutu ka bar ya mace ita daya a duniya ka bar trillion to za a raba biyu ne a baka rabi rabin nan ina za a kai sai a kai da kimani ba za ka ci ka ba in kuma ƴaƴa mata biyu ne ka mutu ka bari ka mutu kana da dubu ɗari an gane sai a raba gida dubu ɗari nan gida uku sai a ba su kashi biyu kashi ɗaya sai a kai bai kulma ɗin ina da yanzu ba bai kulma na za a kai wa za ba ba za ku ba na an zaba na? yi ma yanci wannan kudin ai ba za ku bi ni zalla ba ba za ku bi haƙƙin marayu an gane haƙƙi ne dai na marayu haƙƙi ne na na Allah wannan tunda ba ba baitul mali yanzu sai dai kotu ta karɓa a ajiye dan yin wani aiki na maslahar al'umma ko gyaran addini ko in akwai kotu musulunci to ai babu ai mushkilar ke nan jama'atu ma ba za ta iya karɓar wannan ba tunda ba hukuma ba jama'atu kungiya ce ba gwamnati ba ce gwamnati ce kamata ta karɓa inda akwai tsarin addini irin waɗannan abubuwa duk ba za a bar su haka su dinga tafiya ba kamar yanzu mutum ya mutu ya bar ƴaƴa uku ɗaya ba musulmi ba ne. an fahimta biyun nan kaga suna da gadon shi amma wannan wanda ba musulmi ba kaga ba za a ba shi gado ba amma yanzu a Najeriya ana ba su kwanan wata mata ta mutu a abinda ta bari naira miliyan 800 ita kuma gaba ɗaya yadda guda ɗaya, sai ɗanta sai yan uwa eh, ita wannan yadda ta kuma ba musulma ba ita kuma musulma ce tana amerika da ta ji an ce akwai kuɗi da gidaje a abuja sai ta zo yanzu dai abin yana na kotu a musulunci dai ba ta da ko allura na haki ba ta da shi da amma tun da najeriya ba constitution ake aiki da shi gaga sai a ɗauka ba to wannan tun kafin zuwa musulunci ku duba adalcin da musulunci ya zo da shi kafin zuwa musulunci fa mata a cikin larabawa ba a ba su gado a ƙabilu ma akwai waɗanda in ma su yahudawa kafin zuwa musulunci mace tana al'ada ma rani ake tonawa bayan gari a jihar sata ciki in an zo za a sa mata abinci sai an toshe hanci <laughs> amma ka duba musulunci gatan da ya musu yau kuma su ne suke cewa wayan addinin musulunci shine addinin zalunci Allah ya kawai Allah ya ce wala tutu ko wala hunna ma kutiba lahunna ba ku ba su abinda Allah ya wajabta musu na gado wa gabuna an tanki hunna kuna kaunar ku aure su wal musafatina min alwildan da raunana daga yara kanana duk kuna hana su gado wa an taqumu lil yatama bil qist to ga umarni Allah yana muku umarni ku tsayo akan marayu da adalci hmm. amma tafa'alu min khairin bi abin da kuka yi na alkhairi fa inna Allah kana bihi aliman lalle Allah masani ne da wannan abin da kuka yi saboda haka idan an mutu an bar wa mutum maraya ko ya auri uwar maraya tana da gidaje na 'ya'yanta su kuma suna ƙanana idan ya je ya aikata wani abu a kan dukiyar nan kafin su girma ya sani inna ma ya kunu na fi bukunihim na akwai abin tausayi ga mutumin da ya auri uwar marayu suna ƙanana ne da ciki kan dukiyar marayun nan suka taso aka nuna musu wani gida aka ce wannan gidan da na kuɗe baban ku ya mutu ya bari ya sayar ya sayar da roma ya sayar da motoci duk ya cinye Allah ya kawai wannan ba karamin bala'i ba ni na ga wannan wani bawan Allah Allah ya darbe shi ana cikin garin da ba zan ga ba kuma shi kawai wata mata mijinta ya mutu ya bar rumfuna a katako ya bar dukiya da motoci da gidaje wallahi lokacin da yaron ɗaya babba ya kai shekara ashirin da biyar ba ko allura a cikin abin da mahaifinsu ya bane suka kawo ƙarar mutumin nan ya zo da hularsa haka ya karkata ta yana shan taba idan shi bada garin ba ko kobo silibar ɗin shi ma ya huje ta ƙasa ta san dukiyar maraya yadda take bala'i ne wallahi kana taɓa wa inda kasan an cinna mata wuta haka da ta in ka ci dukiyar maraya kuma sai ka ya ce za ka mutu ba za ka yi azumi bala'i ne taɓa dukiyar maraya gara duk ɗin kana da hankali in dukiyar maraya ta shigo cikin dukiyar ka cire ta harkar hmm. kuma ka lura ko wani Allah na jaraba shi ko kudin aka dauka aka baka aka ce ka sa mana wannan a cikin jarinka sai Allah ya jarabe ka hmm. aga za ka yi imani ko ba za ka yi saboda haka ba a taɓa dukiyar maraya a zauna lafiya in mutum ya ci dukiyar maraya manzo Allah ce rana da kiyama za ku ga wasu mutane sun taso wuta ta kunne tana fita wata wuta ta hanci ta baki ta dubura ta azzakari wanda ka kaga ya taso a ranar alkiyama wuta na fita ta wannan wuraren to wanda ya ci dukiyar maraya hmm. inna ma yakuluna fi butunihim naran إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون صعيرا الله سلم الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما waɗanda suke sa dukiyar marayu su cinye su buɗe cikinsu su ta turawa da zalunci inda ma ya kulu na zai Abin da suke ci a cikinsu wuta ce fa yaslawna sa'iran kuma za su shiga cikin wuta su kuma Allah ya kare mu ma wannan wutar da ta fi kowace wuta zafi ita za a saka su a ciki Allah ya kare mu saboda haka kun ga wannan aya ta koyar da mu fatawar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka mutu aka bar maka marainiya kana so ka aure ta to in dai da gaske ne ka aure ta tsakaninka da Allah in kuma kawai dukiyar ta kake sha'awa to Allah ya haramta maka cin dukiyar dan da yawa a wancan lokaci kamar yadda na faɗa a zu sai a sai mutum in ya ga ya ƙyar bata masa ba sai ya ɗau tufafinsa ko mayafinsa sai ya jefa mata to kamar ya yi kamun kenan an gani ba wanda zai zo ya aura tana nan haka za ta zo da cutar rayuwa cutar rayuwa ba dama wani zo ya aure ta har mutuwar ta zo sai ya ci to kaga in yanzu ne ma ya kashewa za a yi ko hmm. saboda rashin imanin yanzu ya kuma na wancan lokaci yanzu kashewa za a yi na kiyaye na sai ce wai ne mura'atu وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا to Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan wata mace ta ji tsoron daga mijinta ta ji tsoron mijin nata ba zai biya mata bukata ba shine nushuzan an gani zai kauce mata daga wurin kwanciya yana kyamar ya kara ne au a i'raban ko zai bijire mata fala a alaihi ma an na kuma suna ba laifi su zauna shi da ita su sulhu an gani ita tana so ta mutu a hannun shi tana iya zama ta ce to mai gida tun da matan ka biyu ne ne ce ta uku kuma ni na tsufa na gaba ka sha'awa ta me zai hana in ci gaba da zama a matarka amma jiran kwana na ka je ɗakin wancan kwana wannan ya faru da annabi muhammad saboda ku bintu zam'ata suke matan manzon Allah wacce kuma kowace tsufa a cikin su da ta fahimci manzon Allah sallallahu alaihi musallama zai sake ta kuma ga ƙarshen rayuwa ya zo ta ce ya rasu da rasulullahi ko zai yiwu in baka wata shawara in za ka karba annabi ya ce me shawara ki ta ce na yadda ka ci gaba da zama ni ina ina so in tashi ranar alkiyama a cikin batanka hmm. amma ranar girki na ka je ɗakin aisha ka fara an gari sai manzo Allah ya shi ne a nan ma Allah ce wa yi namar atun kafin min ba a da hannu shugaban raban idan akwai wata mata da ta ga cewa mijinta baya abin nan kuma ga ya'ya sun hayayyafa shi kuma yana tsoron ya ci gaba da zama da ita ya zalunce ta an gane don da ka zauna da ita ka zalunce ta wadda ka rubuta takarda ka bata to ita kuma ta ga za ta iya kare kanta ko baka biya mata bukata ba ba ta da wani bukata girma ya zo mata Allah ce la junaha alaihima an yusliha bainahuma sulh ba bi su zauna su sulhu ita ta ta rage haƙƙi ta sauka daga kan wani haƙƙi nata kai kuma ka yadda zaka dinga bata wani haƙƙi shine ciyarwa da wurin kwana da kula da lafiya zaka dinga kula mata da wannan amma kuma dai buganan ka je ka biya mata bukata wannan babu a yi wannan yarjejeniyar musulunci da hana Allah ya ce wa sulhu kai ko a yi sulhu nan ya fi alkhairi da arabu saboda rabuwan nan babu kyau ba za ka gane sharrin rabuwa ba sai in ka hayayyafa da mata ka sake ta yayan suka girma suka tarar da babu uwarsu a gidan za ka fahimci kuskuren an bayyanta hmm. idan ba ta kirki ba ce ta dinga zuga yayan nan kenan kun ga wahalar da na sha da gugungu lokacin da ya aure ni baya da shi ni nake nemo abincin ba ku ci ni nake kaza amma mutumin nan da yake dan adam ne butulu ne ya sake ni gashi nan yanzu kun girma sai kaga sun ci maka alheri yaya ko ba ka bane ko kai yanzu ka ji an ce babanka ya saki matarka wallahi wallahi ya saki mahaifiyarka wallahi ka ji haushi ba za ka ji dadi ba in ka kalle shi ne ka ji ba daɗi dole ne ka ji ba amma ba laifi ka rike ta saboda darajar 'ya'ya ka mutunta ta wannan abin da ya faru tsakanin kai da ita ne sai Allah ko ba haka ba ai ba zuwa za ka yi kana gaya mutane ai ni ba na makwana da ita ba kai wannan kuma ka rike wa amana ka rike mata amana ko ba haka ba to sai kai shiru da Allah ce wa ubdiratil anfusu shuh kowace rai an ba ta kauro an ba ta ko kowace rai tana da kashi a cikin zuciyarta an gane ko hmm. wa in tusinu wa tattaqu in kuka kyautata kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to Allah fa bai ba ku labarin abin da kuka aikata ne ya sani hmm. Allah ya fi ka sanin kanka hmm. duk yadda ka kai a cikin zuciyarka to Allah ya fi sanin kai waye yadda zai yadda kake mu'amala da mutane ka bayyana addini a sarari ka je wani wuri ka je kai abin da ranka yake so Allah ya fi ka sanin kanka kai waye kai Allah ya fi ka sanin kanka mmm idan ka karba ka ce kana da wata dabara ko Allah shi ya amin ka ci gaba ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما to Allah subhanahu wata'ala ka gane ya dinga sanin kaiwa ya Allah ce wallan tasfiqu ba za ku taba iyawa ba an ta'dilu bainan nisa ku daidaita tsakanin matan ku walau harastu ko da kun yi fadayin haka ba ka je da kake son wannan haka kake son wannan an gane Allah ce wa wani tattali a kama zama da wannan ne aka ba wanda ne ba amma Allah ya ce ba za ta milu kullum mai kar ku karkata dukkan karkacewa a zararu wa kan mu Allah abu ba ta gaba wata kaya da daya kar ku yi ba wa in mu idan kuka yi sulhu wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna ka na ghafurur rahiman allah ya kasance mai gafara ne allah kuma rahiman ne mai jin saboda haka idan kana da mata biyu ka gane kai da kanka za ka gane in dare kusa za ka ji wani farin ciki yana dan kama ka a wani ɗakin ai masu mata biyu ba ni kadai bane ana ido mm. yawa za ka ji wannan dan farin cikin da dan wani murna murna ko dan fara'atta ko dan hirarta ko dan dan wata matar Allah ya ba ta baiwan magana hmm. in ka zo ɗakin ta sai ta sa ka farin ciki in kana da damuwa sai ta mantar da kai wannan damuwa hmm. an gane to za ka ji kana Allah Allah ka ji wata kuma in ka zo ɗakin ta gurum ne kawai in ka ce sanu ta ce hmm. <laughs> ba ba an gane to kaga ai kai ma daga nan zaka fahimci cewa lalle ba zaka iya daidaita adalci adalcin da ake faɗa fa anan shine adalcin nan na zuciya ka ji son ya daidaita shine Allah yake ba za ku iya ba amma duk abin da zaka kawo musu to ka raba shi daidai ka basu idan wannan tana da yara goma wannan tana da yara biyu in ka zo sai ka raba musu komai ke ga naki ke ga naki ke kuma ga wannan na yara ne duk sabulu kaga dole ai mai yara da yawa dole sabu da zai zama nan kamar da yaya biyu hmm. ko man da za a bata ba zai daidai da na mai yaya guda biyu ba ita na ta yaya goma ne kaga dole ka ɗebi sabulu da da omo wanda zai kai yaran nan su wanke kayan su ko ba haka ba ka ce to wannan na yara ne wannan ke yaran ki guda biyu ne ga omo da sabulu guda hudu ke kuma naki yaran guda goma ne ga omo da sabulu guda biyar biyar ko guda shida shida ka ƙara mata ko ba haka ba amma in wani abu ne ka kawo na marmari wanda yanzu za a cinye kamar dan kwai guda biyu wannan sai ka raba musu daidai an bayyana ko wannan babu wani magana abin nan amma idan can wurin abin nan mu'amala na aure to Allah baya so ka bambanta ba za ka iya daidaitawa ba amma kuma ba a so ita wannan din ta gane fa baka biya mata bukata ka shigo dakin ta ka tuka ya ina kai na yana shi. kai na yana kullum ka kullum ka ciwon kai kake a dakin ka ba wani burji wani burji a ciki ba kyau shine Allah ya ce fatazuruha kal mu'allaka ka barta kamar wata ratayayyen riga wadda baka sawa karka yana ita ma diyan da zaka yi diyan da zaka yi kuma da yawa da yawa zaka samu qur'ani in yace kai abu to akwai hikima ciki kaga da Allah ya tashi magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka yi boye sai ya ce Allah zai musanya masa muslimatin mu'minatin ko asa rabbuhu in qallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimat مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات آبدات صائحات عابدات صائحات سيبات وأبكارا kun ga canjin da Allah ke yi wa manzon a ta haƙiƙa rabbuhu ubangijinsa in dallaka kunna in ya sake ku an yi bujina ko khairan min zai iya canza muku wacce suka fi alkhairi da kuma muslimatin muminatin qanitatin musulmai muminai masu da'a ga Allah ta'ibatin masu yawan tuba sa'ihatin masu yawan azumi tayyibatin wa abkara kuma Allah zai bashi zawarawa da yawa yasa qur'ani ya hada zawarawa da yawa wani lokaci mutum baya iya sani rayuwar aure sai ya aure matar da ta bar gidan wannan dan ta samu training din da kai ba ka da shi an bayyana to kai ma an ka samu wannan training din to sai ka koya wannan Dan kun ga <clears throat> mafi yawa zamantakewa mu na hausawa yadda muke gina al'adar wani lokaci ba ta daidai da musulunci an fahimta kai ne za ka aro mata in ta zo wai baki ma sai kasa ko ba ka bane sai ta zauna dungurun hakan nan wata bari yadda ka ga dungurun din haka har za a tafi in ka shigo tana jin kunya ko da yake daina yanzu ai sun daina amma da kan an sha wahala wallahi da ka <laughs> in ka shigo ba in ba ba ruwanta da kai wai tana jin kunya kana shiga daki tana fita kana fitowa tana shiga <laughs> wai kunya take to kage ina za a zama lafiya yanzu samari yanzu zai za ku shirya da irin waɗanda matan <laughs> to kaga komai kai ne zaka koya maka a duk wani abu ma na mu'amala kai zaka karanta da ita to kai ma din kuma kai ma in mai rauni ne ta nan to haka za ta zauna wasu abubuwa da yawa ba ta sani da yawa wasu abubuwan ba ta sani ba to shi sai Allah ya ce muslimatin a ƙarshe sai ce sayi ce wa abuka in ka auri bazawara in ka auri buduwa ne to in ka tashi aure kuma ka nemo bazawara wacce take da wani experience ba irin naka kuma to an za ka karɓa sai ka haɗa da naka din sai ka yi wa waccan training ita ma sai ta tashi to kuma akwai shagantaka a wurin matan wata idan da baka koya mata abu ba yanzu daga baya kayo aure kace kana so ta yi to wannan maza ya tsiya ne da can dan me baka koya mun ba zai ni ba baka sa ni yi abin da wata take yi ka san wata kuma ba gidajiya ce sai ai tsiya da ita in kace ga yadda nake so ga yadda ah, da can da can da can hmm. an an da sai ka sa dabara a ciki sai ka nuna mata wani littafi fa da na karanta ke barki <laughs> <laughs> na je na karanta wani abu ne na karu ni ma na gani saboda haka yadda ake kaza ga yadda ake kaza ga yadda saboda mu zauna lafiya saboda da yawa matar da Allah ya bata hila tana rinjayar miji wacce ba ta iya hila ba sai a cuce ta koda tana son ka fiye da waccan hmm. ita wannan da ta iya hila din sai ta kwace ka a hannun waccan din duk da cewa kuma waccan din hila ta fi son ka so na hakika na tsakani da Allah amma hilar wannan sai ta yaudarar da kai kai ba ka sani ba to da haka ake so a zauna a daidaita yadda kai ba za ka yi zalunci ba a wurin Allah saboda Allah madaukakin sarki ya sani a can cikin zuciya ba za ka ji son da kake musu ɗaya bane amma dai wajen mu'amala kowace ta gane kana mu'amala da ita gwargwadon ikon an fahimta amma wasu mazan Allah yana zai kama su da yawa dan wallahi wani ko dariya sa to yana ɗaya ɗakin ne in ka ji yana dariya to yana ɗaya ɗakin ne amma nan dama an zai shigo sai <clears throat> ya gyara murya ya kafin kasar nan sai daga dabure kaga wannan kana ba ta tsoro ai baki kai ba dodo ba ka zama dodo a wurin da ai kaga babu kyau saboda kaga tana maka biyayya babu kyau Allah shi kiyaye shine Allah ce fala tamilu kullal maili kar ku karkata dukkan karkacewa fa ha kalbu Allah ka ku barka kamar wata riga a rafi wa in tuslihu Allah yana son sulhu baya son an gane in an riga an yi aure Allah baya san in alakar aure ta haka da mace in ba ya zama dole ba Allah baya so rabu da ko ga ya kawo maganar sulhu anan an gane ya ce wa in tuslihu wa tattaku fa inna Allah kana ghafurur rahim idan kuka yi sulhu kuma a sulhun kuka ji tsoron Allah to Allah zai gafara kuma Allah zai jinkai Allah ka gafarta na'am وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما to idan sulhun ya gagara har rabuwa ta zo Allah ce wa in ya tafarraka kun ga wannan almutasniya ne mijin da matar su rabu to yughni Allah kullam min sa'atihi Allah bai wadata kowa cikin yarwa yarwa ta Allah ce Allah zai ba ta kila wanda ya fika kai ma kuma kila Allah zai baka wanda nan kuma jarrabawa tana zuwa ga wanda ya zalunci wani a zamanin in ita ta zalunce ka to sai ta je ta aure sai Allah ya tusa mata san wani mutum da ba mutumin kirki ba wanda bai kai ka kirki ba sai ya aure ta ya dinga gasa mata aya a tafin hannunta kuma ta ji tana san shi in tana kuka da ta ji an yi sallama sai ta share sai ta share ta kama yaƙi ta da nan gudu zuwa nan da ta ana mata abin kirki ta kiyar da ko ba ka bane yanzu ta shiga an wani mugu zai ta ba abinci zai dawo ya gaya mata maganganun da ya ga dama to Allah zai saka wancan mijin da kika zalunce shi wanda baya barin ki da yunwa baya barin ki da kishirwa baya barin ki cikin kazanta baya barin ki cikin damuwa yana iya bakin kokarin sa kullun ya ga ya rufa miki asiri amma ba kya masa godiya ba kya ganin yana yi kullun hankalinki in kin hadu da kawayenki sai kin faɗi miyagun maganganu akan shi babu kyau ki dinga rufa kai ko da ma mijinki yana da wani aibi ana so ki rufa masa asiri ko ba haka ba hmm. ki rufa mara asiri ke da shi sai Allah sai ki gaya maka laifin amma ko ni kika kuskura kamar wata wawuya wai an je makaranta tana faɗan kai an yi mai gida na wallahi biya maka kuma kullum sai ya zo da kaza Allah su ce wallahi ni ba to ashe wawuya ce ita ashe wanda suke karatun tare ashe ita ba ba ta ma da mijin ni ko mijin nan naki ina yake ta ce ina za kasuwar ta nuna nan kina zuwa rumfa kika wuce rumfa ta wuri kaza daya ta biyu ta uku shagon shi ta wanda za ki gane kuren sai ga ta kasuwa aka shirya aka daura aure kawai sai da aka kawo amarya ta gaban ta ciki wanda ke za mun yi wanda ke ma kika mun haka bane ne ba mun haka ba ke kika ga mun yadda yake ba ni ma na zo ne ci wadannan da kwalan kajin da kike to kaga ita ta halakar da kanta ko ba haka ba dan haka in sirri ne rike rike sirrin mijinki karki yadda wata ta sani amma kina kwashewa kina faɗa za ki gane kuskuren ki wata rana Allah ya sauri shi ne Allah ce wa kana Allah wasi'an Allah ya kasance mai yalwa ne kuma hakiman Allah mai hikima ne da haka yan uwa musulmi dukkan mu kowa ya zalunci matarsa Allah zai mata sakayya haka duk matar da ta zalunci mijinta Allah zai mata sakayya musamman kun ga irin wannan rayuwa da ake ciki ta corona nan an takura maza a gida ko ba haka ba yayi kwana da kwanakin bai fita ba yana gida bai ma je wurin nemo wanda ba zai samu ya kawo to bai kamata in babu sai ki daure ko ba haka ba a samu a wuce wannan da can kafin wannan din yana rufa miki asiri yana yi miki abubuwan da baki a tsammani zai miki to yanzu kuma gashi Allah ya kawo jarrabawa sai ki daure ke ma ba kullum ki kwana a ko ba haka ba saboda haka ki rufa mijinki asiri shi ma kuma ya rufa miki asiri wannan shine abin da musulunci yake bukata muna fata Allah na kuce sarki ka gafarta mana Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i a duniya gaba daya Allah muna roƙonka ka a cikin wannan wata na Ramadan ka ba mu ikon yin salatu ta tahajjud Allah ka ba mu ikon salatu ta tahajjud Allah ka buɗe waɗannan haramai ka ba da ikon yin aikin hajji da umra a cikin wannan shekara Allah dukkan wani abin da zai hada afkuwar waɗannan ayyuka Allah kada ka jaraba mu da shi ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka gafarta mana iyayen mu da malaman mu Allah ka kada musulunci da musulmi Allah ka gafarta da kafirci da kafirai subhanakallahumma wa bihamdika na'am